Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi da cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan kuma akwai shirin nan na tafsirin Ramadan sai kuma muryo masu saurare akwai shirin kiso rayuwa. karkare da shirin nan na lafiya sai da kula wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da da Allah amma kafin a ji abin da na ambata din baki ɗaya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 20 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1802 a aƙidar wahabiyanci karkashin jagorancin muhammad bin abdulhab daga hijaz suka kai hari a birnin karbala na kasar iraki inda suka kashe mabiya masawar ahlul baiti da dama sannan kuma suka rusa hubbaran imam hussein alaihi salam suka kuma yi barna a cikin birnin na karbala kafin haka da mabiya a kedar wahabiyanci sun sami iko da hijaz ne sannan tun daga lokacin suke kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin aƙidar su musamman ma dai mabiya masabar ahlul bait da mabiya ɗariku na sufaye da dai sauransu da kuma ahlus sunna waɗanda suke da sabanin fahimta da su akan wasu lamura wannan ya sanya suka kaddamar da farmaki akan hubbaran imam hussein alaihi salam da ke karbala tare da yiwa mutane kimanin dubu biyu yankan rago a cikin hubbaran da sunan jihadi na kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawure dukkanin dukiyoyin da suka samu a wurin wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan sa'ud suka kwace iko da hijaz tare da taimakon turawan ingila dukkanin kuma turawan ingila suka taimaka musu suka haɗa yankunan na da hijaz sannan suka mayar da su ƙasa guda ɗaya ƙarƙashin masarautarsu kuma suka sanya ma ƙasar sunan masarautar tasu wato sa'udiyya wato masarautar iyalan gidan sa'ud da tun daga lokacin har zuwa yanzu su ne suke iko da ƙasar sai dai duk da cewa iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi da ke alakanta su da addini amma duk da haka sun amince a dar muhammadu bin abdulhab ta zama akidar addini a masarautar tasu a hukumance. da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 252 da sa gabata a rana irin ta wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila suka kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa a arewa maso gabashin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankunan da suke arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilan indiyawan daji domin yaki da turawa waɗanda suke yin hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya hada a kabilan dalo shibawa shawani da kuma kabilar sata otawa domin yaki da turawa pontiac yana da imanin cewa turawa da suke shigowa amurka ba su da niyya ta alheri dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka inda yake ganin cewa idan turawa suka samu karfi za su kwace amurka kuma za su mayar da indiyawan daji saniyar ware watakila masu bautar da su akan haka ya shiga yaki ga dangadan da turawan kuma ya samu nasara ta kashe adadi mai yawa daga cikin turawan ingila amma da ƙarshe turawan na ingila sun shirya masa makirci inda su kashe shi a rana irin ta yau ashirin ga watan afrilun shekara ta da da tara. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. An kafa majalisar sojoji wacce ɗan Idris Debi zai jagoranta har na tsawon watanni 18 a ƙasar Chadi. iran ta ce za ta fice daga tattaunawar biyanna idan abin ya koma wasa da hankali majalisar dokokin pakistan za ta kada kuri'a kan kurar jakadan faransa tun zuga cikakkun labaran a chadi an kafa majalisar sojoji wacce dan idris debi janar muhammad debi zai jagoranta domin shugabancin kasar har na tsawon watanni 18 kafin hakan janar muhammad debi shine babban kwamandar rundunar tsaron lafiyar shugaba idris debi an kuma sanar da rusa majalisar dokoki da kuma ta ministocin kasar haka kuma an kafa dokar hana fita da kuma rufe dukkan iyakokin kasar da safe yau talata ne rundunar sojin Chadi ta sanar da mutuwar shugaba idris debi itino bayan raunin da ya samu a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin kasar wannan dai na zuwa ne bayan da hukumar zaben kasar mai zaman kanta cewa da seni ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na shida idris debi wanda shi ma tsohon dan tawaye ne ya kwaci mulki a shekarar 1960 bayan hambar da gwamnatin Nabre. a wani labarin kuma a ranar juma'a mai zuwa ce 23 ga wata za a gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar ta chadi murgaye idris debi isno wanda ya rasu yana da shekara 68 a wannan talatar jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa a shirye take ta fice daga tattaunawar vienna muddin ta lura cewa akwai wasa da hankali a cikin lamarin shugaban tawagar tattaunawa ta iran abbas arakci ya ce iran za ta fice daga tattaunawar da zarar ta fahimci cewa sauran bangarorin na shan kafa a tattaunawar a halin da ake ciki dai bangarorin da ke tattaunawar da nufin sake farfaɗa yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 sun koma gida daga tattaunawar ta biyanna domin tuntuɓa a kwanan baya dai jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah said al-khamenei ya bayyana cewa kasar ba za ta dawwama ba kullum cikin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliyar da ba a samun wani amfani a ciki ministan harkokin wajen kasar pakistan ya iso birnin tehran inda ya fara wata ziyarar aiki an tsara yayin ziyarar tasa sha mahmudu kureshi zai gana da wasu manyan jami'an kasar ta iran daga cikin su akwai shugaba hassan ruhani da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif da kuma shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab a gobe laraba ne ake sa ran za a buɗe iyakar kasashen biyu ta uku a yankin fishin mand to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa wacce daga birnin tehran gwamnatin pakistan eh, za ta gabatar da wani kudiri gaban majalisar dokokin kasar kan matakin korar jakadan faransa daga kasar a wani mataki na kwantar da tarzomar da ta barke a kasar a baya bayan dai pakistan na fuskantar zanga-zangar kirjinin faransa kan yadda shugaba emmanuel macron ya goyon baya ga 'yancin yin zanen batanci ga annabi muhammad tsira da amincin allah sabata a gare shi jam'iyyar tahrikal labbaik pakistan ita ce dai ta bukaci a kori jakadar na faransa a matsayin mai da martani kan goyon bayan da shugaban kasar emmanuel macron ya baiwa zanen batanci ga annabi da jaridar jali abdo ta wallafa a watan oktoban bara a halin da ake ciki dai gwamnatin pakistan ta ce tana tattaunawa da jam'iyyar ta tlp kuma a shirye take ta shanye tuhumar ta'addanci da ake yi wa fafutukarta a makon da ya gabata dai firaministan pakistan imran khan ya yi kira ga gwamnatocin kasashen yamma da su ɗauki mataki a kan mutanen da ke furta kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke yi a kan waɗanda suka musanta kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa gwamnatin kasar sudan ta amince da soke tsohuwar dokar nan da ta tanaji yanke dangantaka tsakanin kasar da isra'ila a hukumance da yake tabbatar da hakan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ministan shari'ar kasar nasir eddin abdulbari ya ce a yau an soke dokar raba gari da isra'ila yayin taron haɗin gwiwa tsakanin majalisar koli da ta ministocin kasar sudan gabanin hakan shugaban majalisar kolin kasar abdul fattah al-burhan ya jagoranci taron haɗin gwiwar majalisun biyu a fadar gwamnatin sudan da ke birnin khartoum a shekarar 1958 ne aka kafa ita dokar wacce ta tanaji haramta hada hada wato haramta hada hadar cinikayya tsakanin sudan da isra'ila tare da hukuncin daurin da kan iya kaiwa har shekara goma kan 'yan sudan da aka kama da karya wannan doka a kuma ranar 23 ga watan oktoban shekarar 2020 sudan da isra'ila suka sanar da kawo karshen adawa da juna suka kuma amince da sake dawo da hulɗar diplomasiya da buɗe harkokin cinikayya a tsakanin su. to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida san barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirinmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahimu ta afirka to a yau za mu yi magana ne a kan halin kikikaka da ake ciki a kan tattaunawa dangane da madatsar ruwa ta habasha bayan taron da aka yi a ƙasar congo da kuma sabbin matakan da kasashen da lamarin ya shafa suke ɗauka. Da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Kwanaki kaɗan bayan da tattaunawar da aka yi a tsakanin Habasha, Masar da Sudan a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ci tura. ba tare da an cimma wata matsa ta zo a gani ba wasu salon maganganu da ba a saba da su ba sun rika fitowa daga dukkanin kasashen uku shi dai wannan taron da aka yi a birnin kinshasa na kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wacce take rike da shugabancin kungiyar tarayyar afirka ya zo ne a daidai lokacin da kasar habasha ɗin take shirin sake buɗe ƙofofin sama na madatsar ruwan domin tara ruwa mafi yawa a cikinsa wanda zai zama karo na biyu su kuwa ƙasashen masar da sudan da ruwan da yake kwararowa daga habasha ne yake shiga cikinsu dama ba su gamsu da datse ƙofofin madatsar ruwan a karo na farko ba domin babu wata fahimtar juna da aka cimma tsakaninsu a kan yadda za a kare manufofin dukkanin ƙasashen uku a yanzu da ƙasar ta habasha ta fara tunanin sake datse ƙarin ruwan da zai rika kwarara zuwa cikin ƙasashen masa da sudan to ƙasashen biyu sun bayyana ƙarin damuwarsu akan haka fiye da baya salon maganganun da suke fitowa daga kasashen na masar da sudan a kan madatsar ruwan ta habasha sun bambanta da waɗanda suke fitowa a baya kwanaki kaɗan bayan da aka yi taron bata da an cimma wata matsaya ba ƙasar masar ta bakin shugabanta ta bayyana cewa sulhu ne abin nema kuma duk wani abu wanda ba shi ba zai iya zama yaƙi ita ma gwamnatin ƙasar sudan maganganunta ba su bambanta sosai da waɗanda suke fitowa daga masar ba inda take nuni da cewa matuƙar ba ɗauki matakin da ya dace ba to abu ne mai yiwuwa a faɗa yaƙi karan da ake batun sake datse ruwan na habasha karo na biyu habasha ta shige gaba wajen kai karan masar da sudan ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wasiƙar da mataimakin firaministan ƙasar ta habasha da meke makonen ya aikewa da kwamitin tsaro a ranar 16 ga watan nan na afrilu ya kiraye kwamitin tsaron da ya karfafa kasashen masar ɗin da sudan a kan su koma kan teburin tattaunawa wacce za ta sa a kai ga warware saɓanin da ke tsakanin su dangane da madatsar ruwan bugu da ƙari da make makonen ya taɓo batun taron da ƙasashen suka yi a ƙasar congo inda a ciki ya tsagi ƙasashen masar da sudan da cewa dama can ba su shiga cikin tattaunawar da zuciya ɗaya ba don haka ne ba a samu an kai ga cimma matsaya ba hakanan kuma ya buƙaci ganin kwamitin tsaron ya tsawata wa ƙasashen biyu a kan su koma kan teburin tattaunawa kwana ɗaya daga wancan saƙon na ƙasar habasha zuwa ga kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya wasu rahotanni da suka fito daga ƙasar masar suna nuni da cewa shugaban kasar abdulfattah al-sisi ya aike da sakonni ta hannun ministan harkokin wajensa zuwa ga kasashen afirka daban-daban domin bayyana masu matsayar masar kan abin da ke faruwa daga cikin kasashen da ya aike wa sakonnin da akwai kenya congo tsibiran comoro senegal da kuma tunisia bayanin da ma'aikatar harkokin wajen masar ta fitar a yau talata ya kunshi cewa ziyarar da ministan harkokin wajen kasar wato sami shukuri ya kai zuwa kasashen afirka tana a ƙarƙashin kwarin da masar ɗin take yi ne domin yi wa kasashen afirka bayani akan abin da yake faruwa dangane tattaunawa a kan madatsar ruwan ta habasha jami'an diflomasiyar kasar masar sun bayyana ziyarar da ministan harkokin wajen kasar tasu ya kai zuwa kasashen afirka da cewa ta da matukar muhimmanci to rashin cimma matsaya dai a tsakanin waɗannan kasashen uku na afirka yana da ƙalubale mai girma ga ita kanta nahiyar baya ga su ƙasashen batun gidan madatsar ruwa da habasha dai ta yi abu ne mai muhimmanci a gare ta da kuma ci gabanta ta fuskoki da dama a tashin farko zai taimaka wajen bunƙasa harkokin noma da kiwo da zai kare ta daga yunwa musamman idan aka yi waiwaye zuwa baya da ƙasar ta habasha ta fuskanci matsananciyar yunwa ba so ɗaya ba so biyu ba da kuma ya haddasa asarar rayukan 'yan ƙasar da dama na biyu shine samar da wutar lantarki da za ta haka rawa wajen wato harkar kafa masana'antu da sauran harkokin raya ƙasa hatta makwabtan ƙasar ta habashi za su ci moriyar madatsar ruwan nata ta sudan za ta iya ci moriyar wannan madatsar ruwan ta hanyar samun makamashi da za a samar daga gare shi saboda kusanci da garuruwa da dama suke da ita da wannan madatsar ruwan a dalilin haka kalubale da ke tsakanin habasha da sudan ba daidai yake ba da wanda yake tsakanin habashan da masar wace da akwai buƙatar ƙungiyar tarayyar afirka ta ci gaba da shiga tsakani da kuma ƙarfafa ƙasashen biyu cimma matsaya domin duk wani rashin jituwa da zai faru da kuma wato sa, babu wanda zai cutar idan ba nahiyar ba Samu hanyar da za a warware damuwar da masar take da shi akan wannan batu da yin watsi da siyasantar da lamarin shine mafita uku da ƙari yin ƙoƙarin nesanta 'yan waje masu tsoma baki a harkar nahiyar da ingiza wani bangare yana da muhimmanci ga misali haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tasiri a cikin wannan batu a fili yake cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana da alaƙa da dukkanin ƙasashen habasha masar da kuma sudan amma ga masu bin diddigin tarihin wannan haramtacciyar ƙasa sun san cewa alaƙata da habasha da daddiya ce kafin ta masar kafin kuma ta sudan kuma bayanai sun tabbatar da cewa tun kafin habasha ta fara tunanin gina madatsarwa ta renaissance haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rika ingiza ta akan ta gina madatsar madatsarwan saboda ita tana son ganin cewa masar wacce tekun nilu ke shiga cikinta da yake kwararowa daga habasha ta zama sahara sai dai abin tambaya a nan wane ne zai iya takawa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa birki kan rawar da take takawa to masu raro a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya shirin nan na tafsirin Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to har yanzu dai cikin yarda Allah a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan na wannan shekara ta 1442 wanda shine ya daidai da dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin wannan sura suratul tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu Ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillah da karantar ma Hakika shi Allah mai iko ne akan dawo da To daga nan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cewa in har ma kana da shakku na cewa kamar ko ba a rubuta ayyukan mutum ko kuma ba a killace dukkan waɗannan abubuwan da yake aikatawa to sai ubangiji ce to ɗan adam ya duba halittar kan kansa mana shi mutum ya duba da me aka halicce shi shi ne ubangiji yake cewa falyan zurin insanu min ɗan adam ka duba ka gani shin da me aka halicce ka ne ya subhanallah idan har kana shakku Allah ya ce akwai abubuwa da ke tattare da kai ayyukanka suna nan an killace su ko kuma ya wakilta mala'ika yana rubuta abubuwan da ka to kai waye kai har kake da shakku a kai to sai Allah yake so ya tunatar da mu ma asalin farkon mu da kuma yaya ma muka taso su waye mu ne to shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa to dan adam ya duba mana ya koma baya ya duba ya gani shin daga wani abu aka halicce shi daga wani abu aka halicce shi yaya Allah subhanahu ta'ala ya faru dan adam wannan halittan da Allah ta'ala ya yi na dan adam daga me aka samar da shi daga mai aka sami dan adam to wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci ga wanda yake mai hankali har mutum zai kasance in an ce da shi zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala in ya koma zuwa ga ubangiji za a yi masa sakamako za a yi masa hisabi a bashi sakamakon ayyukansa har yake neman ya nisanta wannan abu na cewa kamar ba za a koma ba yake nema ya karyata ko kuma ya samu shakku to ya duba ya gani daga me Allah ya halicce shi daga wani abu ne Allah subhanahu wata'ala ya fare shi sannan wannan abin da ya fare shi da shi shin dan an samar da shi dawo da shi zuwa ga ranar kiyama a masa hisabi wani abu ne mai wahala a wajen Allah wannan ɗigon maniyin da Allah ya halitta ya samar da dan adam daga gare shi shi ya samar ya kirkiro wannan dugon maniyin to dan dan adam ya mutu sai ya ɗauka cewa ba za a mai da shi ba ba za a dawo da shi a masa hisabi ba to shine ubangiji yake cewa lallai allah ta'ala yake nuna wa mutum daga wani abaka halicce shi shine ubangiji yake cewa to lallai ya fatina Lallai mun samar da shi ne daga wani ruwa wannan ruwa ɗin ruwa ne wanda yake fitowa yana ingizar juna da ƙarfi yake fitowa shine ɗigon mani din ruwan mani yana fitowa yana gizar juna daga shi fa aka halicce shi kuma wannan ruwan maniyin Allah ya ce yana fitowa ne tsakanin me shi ne ke cewa tsakanin a sulbi wa tara'ib malamai suka ce sulbi wa tara'ib din nan kasusuwa wanda suke bayan mutum su ne sulb din attara'ib kuma su ne kasusuwa na kirjin mutum to tsakanin kasusuwan baya da kasusuwan kirji to daga nan wannan ruwan wanda yake ingizar juna ɗin yake fitowa wannan ruwan fa daga shi Allah ta'ala ya halici dan adam to menene na musunta cewa Allah zai tayar da mutum to ubangiji wani ta'ala bayan ya tuna wa dan adam ga da ga abin da ya halice shi to sai ubangiji yake nuna mana cewa mai sai ubangiji yake cewa to wanda wannan ya samar da dan adam daga wannan wanda ya samar da dan adam daga wannan ruwa wanda yake fitowa daga ƙasusuwan baya da na kirji to sai yake nuna mana cewa innahu ala raja'ihi laqadir wanda yake da wannan ikon ya samar da wannan dan adam daga wannan ruwan to dawo da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen dawo da wannan mutumin bayan ya mutu bayan ya mutu ya duddige a ƙasa ya tasar da shi ya dawo da shi ya fito da shi a tafi ranar mahashar a ji a yi masa hisabi to shi mai iko ne akan wannan dawo da jikin ɗan adam bayan mutuwa ubangiji mai iko ne akan haka domin shi ne dama ya samar da shi subhanahu ta'ala shi ne ya samar da ɗan adam ɗin. to za mu tsaya anan insha Allah sai a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na Hassan Talba George Patiskum. Duba da yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi sanin akan Abia Special Works Program na tallafin al'umma wanda ya ci ɗebin matasa aiki matsayin wata uku. Wato kowane dan eh, wanda aka dauke shi kowane local government mutum dubu da adadin kudin zai samu naira dubu sittin. Duba da yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari yana dufawa a kasar nan kowa tsoron shi yake amma da ya zo karagar mulki gaba ɗaya ya yi sanyi. Yau an waye gari da shugaban kasa ya yi sanin da cewa ga kuɗi ne an cire a tallafa wa mutanen ƙasa ai ya kamata ce ya tsawata wa mutanen nan wanda ya ɗauke ragamar wannan biyan kuɗin da za su yi ya tsawata musu da cewa ya nuna yana goyon bayan talakawa a biya wannan abun amma mutanen najeriya kowa idan sa kai mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu wannan koma baya ne in har ba a biya akan lokaci ba lokacin da mutum yake bukata abu a lokacin yake so daga mai sauraron kwasan talba ta patterson assalamu alaikum biyu hausa tehran da fatan kuna lafiya to allah ubangiji sa na azumin da muka fara fara lafiya ya sa mu gama lafiya yawwa za mu yi magana ne a kan rashin ruwa da muke fama da shi a nan da magaram gaskiya muna fuska tun daga ranar farko ta azumi aka shiga matsalar ruwa maza da mata an ka gani da yara abin tausayi ana bare mu nan unguwanninmu na marasa ƙarfi sai a hankali a da Allah muna kira da gwamnati da ta ƙawata ma daraktocin ruwan abin da ya sha wanda suka shafi abin a kansu da a taimake mu a raba mu da wannan abu saboda mun san dai akwai ruwan kuma aga ana cire wuta lokaci zuwa lokaci bai kamata ba a ce lokacin a watan jin kai kuma a dinga matsa ma zama a yawwa na gode biyu a hausa tehran magana mu misali dauda assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matakin da gwamnatin jihar katsina ta dauka na yin amfani da karnuka domin yaƙi da can bindiga da suke kashe mutane waɗanda ba su je ba su gani ba a fadin ƙasar gaskiya ya yi daidai sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata a she gwamnatin jihar ta sanje yaƙin da take yi da can bindiga kuma muna addu'ar allah bangiji ya kawo mana ƙarshen hare-haren jan boko haram a ƙasashen munafirka da ma duniya baki daya albarkashi wannan watan da muke shiki na Ramadan. Ra'ayina ta kashe jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadoro Diga ga dan Fulani wurji daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa POH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyo BOH mai magana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. A muna mika ta'aziyar mu da yan mu to Allah ubangiji ya ji kansa da rahama shi a cikin wannan wata mai alfarma. Sannan kuma iyaye waɗanda suka yi rashin 'ya'ya duka Allah Ubangiji ya ba ku haƙuri Allah ya ba mu haƙuri kuma ga baki ɗaya muna jajarta ta'aziyyar mu har ga shugaban ƙasa ma a gwamnati ta sa hannu ta kuma kula da irin waɗannan eh, haraka na makarantu ba abu bane na wasa bai kamata ba a ce yau a cikin birnin yamai a ce ana samun ire-iren waɗannan eh, makarantu na zana da sauransu assalamu alaikum biyo ta hausa muryar radio musulunci na iran kuna tare na kule jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wani gida in yi in Tafa ra'ayina na yau shine duba da cewa eh, muna maika ta'aziyya uwaye wanda suka rasa rayukansu a birnin Niamey to allah shi kansa allah sa kwanciya hutawa kuma ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan irin wa'annan lakwal da take yi na zana ya kamata a ce babban birni ne mai kamar haka saboda allah rihi ne na zana ya kamata a dauki mataki a irin wannan abubuwan eh, kuma allah kiyaye allah sa sun huta duka mu ne ɗaya. daya mu ne allah ji kansa allah sa kwanciya hutawa kuna tare na ku da toro jamhuriyar Nijar da Magaram. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul biyar ina kira ga gwamnati ta jamhuriyar Nijar dan Allah da Annabi ta yi kokari bai kamata ba a yanda kasan mu ta Nijar Allah ya bata arziki na man fetur sosai kuma a tsaya ana aji ma'ana kalassuka na zana bai kamata ba ya kamata a ce yanda Allah ya ba kasar ci gaba kuma ci gaban a ganshi a kasar saboda Allah mai magana Abdurrahman wani wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaram jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya da misalin karfe 12 alhaji ya kai kudin daidai inda guga ya ce ya aji yana zuwa bai tsaya kallon komai ba ya ajiye kudin ya nufi hanyar makarantar ɗanshi yana tafiya ili ya fito ya ɗauke kudin ya yi gaba lokacin da ya isa hanyar makarantar ya iske yaron shi a tsaye yana ta cin biskit din shi da sauri ya fito ya rungume shi yana gode ma Allah daukar shi ya yi suka nufi gida hajiya ce zaune a falo ita da nafisa hajiya ta ce magana fa nake maki nafisa shin abin da na ji a wajen sadiq gaskiya ne shiru nafisa ta dukar da kai hajiya ta ce gaskiya nafisa idan har gaskiya ne to ki hanzari cire son sanda a ranki haba nafisa ta yaya za ki haɗa kanki da sanda kin manta matsayinki da nashi akwai bambanci shi fa yaron mai gadin gidan nan ne sannan yaron mahaifinki ne shi shine yake tsere mashi shago ta yaya kike tunanin sanda zai rike ki idan ya aure ki ki duba ki ga gidan da aka kai kausar ba za ki so naki ya fi nata ba ni dai gaskiya ba zan bari wannan abin ya kasance ba ai sai ki sa ƙawayena su yi mani dariya lokacin bikin kausar gaba ɗaya sosai da suka yi mamakin irin mijin da ta aura amma yanzu ta ya za su kalle ni a ce wai ɗiyata za ta auri yaron mai gadi gidana hawaye ne suka zubo a fuskar nafisa hannu ta sa ta goge ta dago kai tana kallon hajiya hajiya ta ce iya gaskiya ta na faɗa maki ba zan taɓa barin ki auri sanda ba idan ma kina ganin saboda sadiq ya maida shi dan birni ne yake burge ki to gara ki cire shi a ranki domin ko ilimin boko bai da shi nafisa ta ce haba umma ni fa ina son sanda tsakani da Allah ne ba saboda wani kyalkyal duniya ba ko da a ce bai da ilimin addini zan iya auren shi kila ta silata ya samu ilimi sosai bare kuma sanda ya fi ni ilimin addini sosai kuma mutumin kirki ne umma gara ka auri wanda kake so da ka auri wanda ba ka so dan Allah ki bar na auri sanda hajiya ta ce kina bata ma kanki lokaci ne kawai amma ba zan taɓa barin haka ta faru ba kuma duk duniya babu wanda zai sa haka ta faru alhaji ne ya fito yana faɗin sai ni ba saurin ɗago kai hajiya ta yi jin abin da alhaji ya ce zama ya yana faɗin nafisa ta shi je miƙewa nafisa ta yi cike da farin ciki don ta san abban su zai gyara komai hannun hajiya ya kamo yana murmushi da ido ta bishi. shi sunanta ya kira yana faɗar ban yi tunanin a irin halin da muka shiga a baya ba a ce kin manta komai ba ba hajiya meye laifin sanda tun ɗazun ina jin ku kuma na yi matukar farin cikin da na ci cewar nafisa da sanda suna son junan junansu hakika babu abin da ya fi daɗi a rayuwa irin ka san wanda zai auri ɗiyar ka farin sani da bakinki kike faɗar malam abu ya zama ɗan uwa mai zai sa yanzu ki bari shaidan ya shiga zuciyarki ki hana diyarki auren sanda wanda ya kasance yaro na gari haba hajiya ke da bakin ki ke fadar kina son sanda yana maki hidimar da ko sadiq baya maki mai yasa ba za ki kwaɗayin haɗa zuri'a da shi ba kada ki manta arziki na Allah ne a baya sai da ya anshe daga gare mu daga baya muka koma gare shi kuma ya maido mana fiye da dukiyar mu ta baya duk da har yanzu ba mu sake gidan da ya fi wannan ba amma ba shi ne zai nuna muna cikin kunci ba za mu ci kuma za mu ciyar da bayan allah mutanen da muke zaune da su suna matukar girmama mu sannan kuma suna mutunta mu wannan dalilin ne hana ni tashi daga unguwar nan domin idan muka koma unguwar masu kuɗi har abada ba za mu samu wannan karramawar da mutuntawar ba kin ga kuwa a rayuwa mutunci ya fi kuɗi kada ki ce wai saboda sanda yana dan mai gadin gidan nan shi shikenan ba zai iya auren nafisa ba ki faɗa mani bambancin su guda ɗaya a wajen Allah hajja ta ce aini ba zan iya gane bambancin su a wajen Allah ba alhaji ce to faɗa mani bambancin su a duniya hajja ta ce ta fi shi ilimin boko kuma ta fito daga gidan masu kuɗi murmushi alhaji ya ce bambancin su a wajen Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah yanzu idan aka baki zaɓi tsakanin mai tsoron Allah da wanda ya fi wani kuɗi Wani za ki zaɓa hajja ta ce mai tsoron allah miƙewa alhaji ya ce nafisa ɗiyarki ce ba zan matsa miki ko na nuna iko na a kanta ba duk da nake ubanta ke ma uwa ce na san zaki iya zaɓa ma ɗiyarki miji na gari ba tare da kin bari son zuciya ya shigo ciki ba na baki wuƙa da nama duk abin da kika yanke yayi hanyar waje nufa hajiya ta fi minti talatin a wajen tana maimaita maganar alhaji sosai maganar shi ta yi tasiri a zuciyarta miƙewa ta yi ta nufi ɗakin nafisa a kwance ta same ta tana kallon silin zama ta yi tare da kamu hannunta tashi zaune ta yi tana kallon hajiyar murmushi ta yi ta ce hakika idanuwana sun so su rufe na hana ki auren sanda tabbas maganar ki gaskiya ce gara ka yi auren soyayya a rayuwa domin ya fi ƙarko domin ni shaida ce ni da alhaji auren soyayya mukai gashi nan har yanzu bai ƙara tunanin aure ba tabbas abban ki adali ne na yi imani da allah idan wani mijin ne ba zai mani wuyan da ya yi mani ba yanda nake iko ni uwarki ce haka zai nuna mani karfin iko ba tare da wata magana mai daɗi ba zai ce dole abin da kike so shi zaki aura ba zai yi tunanin nima ina da haƙƙi a kanki ba dole yanda ya ce haka za a yi kin ga shedan zai iya shiga zuciyata ya raya mani abubuwa da yawa daga nan kuma sai tashin hankali ta mu samu matsala ke kuma ko an yi auren ba za ki ji daɗin shi ba to ni kuma abin da zan ce allah albarkaci aurenku rungume ta nafisa ta tana dariya alhaji da yake bakin kofa ya murmushi ya ce amin To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada ya mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a jikin ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zamana an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su kansu to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai mai ko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to su abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan sun kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata lokacin abinci a kai-a kai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin bai su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. to dokta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi. eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya ɗaure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa ruwa wanda ba zai yi mashi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangwaro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda al'ada mu nan mun saba kamar su kunsai su alale su yan soyayya, ya doya ko dankali sai mutum ya dan ci dai kaɗan kare zai tashi ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya shanna sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu. to ana so ne ko mai mutum zai ci wanda eh, yake sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba to zaki abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaki wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke muka saba yi yawancin abubuwa masu zaƙi suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shine idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari din to shine wani lokaci mutane suka ba da shawara mutane su amfani da shi to amma mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dukta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur ma akwai bukatar hakan to sai dai kuma kamar wajejen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko to saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa ya samu matsala lokacin azumin nan shi zai kama shi sai zai ta gayyara saboda haka in za a yi sahur za a kan kiyayi irin waɗanne abubuwan masu matsayi da su saki. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin buɗe baki wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma aka yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi da can a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ci zai ke ciki sosai domin in ya ci abinci ya zai kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama samuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun kusan masu sha abu ne na ruwa-ruwa kamar su ti ko kunu din amma dai duk abin da za a ya karbe a wuce gona da iri wajen ci a ɗan nisa kaɗan ɗan a ci kaɗan ko a sha kaɗan. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su To masu sauraron iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau kata Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka ke cewa bisalam a huta lafiya a gaida likita To don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a makafin kwana da kudai kimanar sauran lokaci Hassan Barka sake dawowa domin ta so mana wasu gaskin labaran da aka saurara. A Chadi an kafa majalisar sojoji wacce dan Idris Debi Janar Muhammad Debi zai jagoranta domin shugabancin kasar har na tsawon watanni 18 kafin hakan janar muhammad tebi shine babban kwamandar rundunar tsaron lafiyar shugaba idris tebi an kuma sanar da rusa majalisar dokoki da kuma ta ministocin kasar haka kuma an kafa dokar hana fita da kuma rufe dukkan iyakokin kasar da safe yau talata ne rundunar sojin cari ta sanar da mutuwar shugaba idris debi itino bayan raunin da ya samu a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin kasar wannan dai na zuwa ne bayan da hukumar zaben kasar mai zaman kanta cewa da seni ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na shida idris debi wanda shi ma tsohon dan tawaye ne ya kwaci mulki a shekarar 1960 bayan hambar da gwamnatin isa nabre a wani labarin kuma a ranar juma'a mai zuwa ce 23 ga wata za a gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar ta cadi murgaye idris debi isno wanda ya rasu yana da shekara 68 a wannan talatar jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa a shirye take ta fice daga tattaunawar biyanna muddin ta lura cewa akwai wasa da hankali a cikin lamarin shugaban tawagar tattaunawa ta iran abbas arakci ya ce iran za ta fice daga tattaunawar da zarar ta fahimci cewa sauran bangarorin na shan kafa a tattaunawar a halin da ake ciki dai bangarorin da ke tattaunawar da nufin sake farfado yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 sun koma gida daga tattaunawar ta biyanna domin tuntuɓa a kwanan baya dai jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa kasar ba za ta dawwama ba kullum cikin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliyar da ba a samun wani amfani a ciki ministan harkokin wajen kasar pakistan ya iso birnin tehran inda ya fara wata ziyarar aiki an tsara yayin ziyarar tasa sha mahmudu kureshi zai gana da wasu manyan jami'an kasar ta iran daga cikinsu akwai shugaba hassan ruhani da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif da kuma shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab a gobe laraba ne ake sa ran za a bude iyakar kasashen biyu ta uku a yankin fishin mand to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin pakistan eh, za ta gabatar da wani kudiri gaban majalisar dokokin kasar kan matakin korar jakadan faransa daga kasar a wani mataki na kwantar da tarzomar da ta barke a kasar a baya bayan dai pakistan na fuskantar zanga-zangar kirjinin faransa kan yadda shugaba emmanuel macron ya nuna goyon baya ga 'yancin yin zanen batanci ga annabi muhammad tsira da amincin allah bata a gare shi jam'iyyar tahrakil labbaik pakistan ita ce dai ta bukaci a kori jakadar na faransa a matsayin mai da martani kan goyon bayan da shugaban kasar emmanuel macron ya baiwa zanen batanci ga annabi da jaridar jali ebdo ta wallafa a watan oktoban bara a halin da ake ciki dai gwamnatin pakistan ta ce tana tattaunawa da jam'iyyar ta tlp kuma a shirye take ta sanya tuhumar ta'addanci da ake yi wa fafutukarta da ranar maka kashin shirin namu baki daya sai idan allah mai kowa da komai ya kama gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa musamman sun barka da ya fassara kanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin goshin lafiya